daidai da 26 ga watan disamba shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyar da ke bayani dangane da falala daraja martaba ƙiman sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda Allah madaukakin sarki ya masu sannan ya bayyana haka cikin alkur'ani hadisan manzon Allah ingantattu suka ɗauko wannan saƙo aka yada a duniya Allah madaukin sarki ya ƙara ma sahabbai karɓuwa da ɗaukaka in ba manta ba a karatun da ya gabata ne muka gabato da wannan littafi mai suna al-madakhal ila ma'rifati sahaba na yusuf muhammad raka Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi tare da cewa ya ce ya rubuta littafin ne saboda ɗalibai waɗanda ba za su iya leka manya-manyan littattafai domin bincike a kan abin da ya shafi tarihin sahabbai ba sai dai kuma ya tattara manya-manyan ilmomi wanda ba kasafai ka kalle ka kowane babban littafi ma ka ribato ko ka farauto irin wannan abin da ke cin wannan littafi duk da gajartar littafin da kuma takaita shi da yi Allah madaukin sarki yawaita mana irinsu a baya malamin ya kawo mana bayanai dalla-dalla dangane da hukuncin zagin sahabbai domin annabi ya hasaso haka ba don komi ba sai don duk lokacin da mutum ya karbu ya zama yana da daraja Allah madaukin sarki ya mai fice sunan shi tambari ya yadu ko ina to zai samu mutum iri biyu matakin farko masoya masu addu'a da fatan alkhairi da kuma goyon baya mataki na biyu zai samu waɗanda hassada ta kama zuciyarsu wannan hassada sai ta haifar masa da ƙiyayya to su kuma sun kaskashe biyu akwai tsaban waɗanda su kuma kiyayya ne kawai sakamakon ƙi na addini su ne waɗanda suke kafirai da zindiƙai da sauran waɗanda suke wa musulmi hassadan darajar da Allah ya musu to waɗanda suke ƙin sabai a cikin gida to su ne waɗanda hassada ta ci su ko dan ƙabilanci ko bambancin yanki ko yare da dai sauransu to an samu daga cikin 'yan shi'a da khawarij da mutazila da nawasib waɗannan batattu suna zagin sahabbai ko dai sahabin nan ya zama muhajiri ne ko ya zama ansari ko ɗaya daga cikin ahalu baiti rasulillah ba sa jin kunyan zaginsu ba sa jin kunyan cin mutuncinsu ba sa ganin kima da daraja da martaban annabi dangane da kiyaye darajar waɗannan sahabbai za su faɗi kalmomi na ɓatanci kalmomi na raini kalmomi na ridda a wani lokaci don su cimma manufansu wajen su ga sun ɓata waɗannan bayan allah na ƙwari to haka yadda ka ga amma sahabban nan to duk wanda ya biyo bayansu da kyautatawa to masu ƙaunar sahabbai za su ƙaunace shi masu yin sahabbai za su ki shi haka haka lissafa har zuwa tashin kiyama kuna fahimtar wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to da ƙarshen karshe sai mala ya ce khulasatu hukumi sabbi sahaba ala a khamsati aqsamin mala yake cewa khulasa idan aka taƙaito bayanai baki ɗaya a takaicen takaitawa gani da hukuncin zagin sahabbai to za ka ga mataki-mataki habbiyar ne idan ka saka zagin sahabbai da masu zagin suke yi a kan ma'auni to wannan ma'auni zai hau mataki biyar awwalan na farko daga ciki an na bima yaqtadi kufur akwai zagin da mutum zai yi sahabi wanda wannan zagi yana hukunta kafirci ne karara mun fahimci wannan da kyau ko wannan zagi yana da alaka da zagin aksarahu mutum ya zagi mafi yawancin sahabbai ya ce mafi yawancin sahabbai kaza kazan kazansu mafi yawancin sahabbai misali ya ce ba su da imani mafi yawancin sahabbai misali ya ce sun yi yarda ko sun ci amanan annabi ko sun yi kaza kalma dai na cin mutunci da zagi da raini wa anna ammatahum fasaku ko ya ce mafi yawancin sahabbai sun yi fasikanci ko ya ce duk fasikai ne ko ya faɗi kalma daga cikin kalman da ke nuni akan zagi ko ɓatanci ko zubar da mutunci ko rage martaba da duk abin da dai za a kalla a ce wani ya yi tsiwa ko ya yi rashin ladabi ko ya rashin ɗa'a ko ya yi rashin kyautawa ko kuma bai kamata mai mutunci ya faɗi irin wannan kalma ga wani da ya rigaye shi da kyautatawa ba to malai ce in mafi yawancin su yi ma haka to wannan kai tsaye ya zama kafiri fahaza kufurun wannan kafirci ne li'annahu takzibun lillahi wa rasulihi domin yin haka kai tsaye ƙaryata Allah ne sannan kuma ƙaryatawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisana'i alaihim ta yadda muke jin ayoyi barkate cikin alkur'ani hadisai tinjim da suka zo daga annabi ingantattu da ake ta yaba habbai ake ta jinjina masu. ake ba da labarin alkhairansu da yarda da gafaran da Allah madaukin sarki ya masu wattaraddi anhum da kuma bayyana cewa to ma Allah madaukin sarki ya gama yarda da su ya gama amincewa da su waɗannan nashi ne ‘yan gaban goshi ƴan lele to wanda yake zagin su kamar yana ƙaryata Allah ne cewa Allah gafara ai baka san su ba annabi tashi ka ba mutane waje baka san su ba ai ga kaza ai ga kaza kusan kaman haka ne mai zagin sahabbai yake faɗi bai da wani hujja da zai gaya ma al'umma cewa ba abin da ya nufa kenan na ƙaryata Allah cikin alkur'ani da Allah madaukin sarki yake yaba musu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim ‘yan baya da suka biyo bayansu ko sun yi aiki irin nasu ko sun yi aiki da ya girma nasu to ba za su taɓa cin masu wajen daraja wajen martaba wajen karbuwa a wajen Allah ba domin su sun riga sun shirututa sun yi gaba zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah wanda yake bada ta ga wanda ya so kuna gane wannan da kyau ku to hassada in ta ci zuciya ta ci zuciya sai mutum sai shafa ma idan shi toka har sai abin da zai fidda shi ma daga ɗan abin da ya rage mai na imani bai sani ba Allah maɗaukin sarki ya kyauta malai ce bal kullu man shakka fi kufur haza malai ce ba ma wai wanda yi wannan aiki aka ce makafiri ba kai da kake saurare yanzu ko kai da kake karantawa a yanzu in kai shakkan kafircin mai zagin mafi yawancin sahabbai fa inna kufurhu muta'ayyan kai ma ka ana da yaƙini kafirci ne kufur ainin kafirci ne na dindindin kafirci ne mai kujera mai zaman kanshi ana kai ma arni ne dan shi'a da ya zagi sahabbai an ce arne ka ce kaman wani da alkyabba to kai ma arni ne da sai ka zaɓi wanda za ka yi shakka ciki mala ya ce li'anna mazmuna hazihil maƙala saboda abin da wannan magana na kafirta sahabbai ko fasikantar da mafi yawancinsu ko cin mutunci da faɗin kalmomin raini da ɓatanci gare su wannan magana abin da ta kunsa annan naqalatal kitabi wa sunna waɗanda suka yi mana dakon alkur'ani da sunna amintattun da annabi ya amince ya ba su amanan da Allah ya danka a hannun shi na addinin Allah kuffarun au fusaq mutum na sai ya ce mana wai kafirai ne ko fasikai ne in aka sa maka shakka akan wanda ya zo ma da addini to ana sa a ce maka addinin naka dan jabi ne kun gane wannan da kyau ku misali wanda yake son ya nuna maka malaminka ba na kwarai bane so yake ce duk ilimin da aka karanta da kai ba na kwarai bane ana fahimtar wannan rababben ilimi ne to sai ka tambaye shi in kana ciki to wani sinadari aka yi ya fama naka shi kuma ya zama na kwarai jama'a mun gano wannan da kyau ku to sun gama kafirta sahabbai kenan yanzu in sun ka lalata su to qur'ani ya lalace kenan hadisai sun lalace kenan to suna siya aka yi zama mai kyau ko ko dai gurbataccen suke kan an taya ma jama'a gurbace jama'a kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu saniyan na biyu anna sabbahum an yi bima yut'anu fi dinihim akwai wanda zai zo ya zagi sahabbai amma kuma bangaren addinin sa yake hari kun gano wannan da kyau ko wa adalatihim ko yana sukan adalci da kirki da nagartansu وكان ممن تواترت نصوص بفضلهم bi to ko wannan sahabin da yake zagi ko mafi yawancin sahabban da yake zaga ai nasoshi birjik sun zo suna bayyana falalansu annahu yukfaru mai wannan aikin shi ma ana kafirta shi alal rajih a bisa fahimtar malamai mafi rinjaye mutum ya rika nuna sahabban nan duk musulmi ne amma ba adalai ba ne ga abin da suka yi yana karanto maka laifuffuka da rashin kyautatawansu da rashin kyautayinsu da rashin alkhairinsu don ya sa maka ƙin sahabi a ranka da ɗaukan sahabi ba mutumin kirki ba ne malai ce wannan shi ma kafirci kuma wannan ɗabi'an ko da ko wani dattijo ne daga cikin dattawan unguwa ko wani matashi daga cikin matasan unguwa ya zo mutumin kirki sai wani ya komo yana kokarin ya bata ma haka siddan dauke shi a matsayin addinin shi'a yake yi sai dai ya sako wata riga ta taqiya wanda ba a gane shi ba ko kuma yana yin addinin khawarij amma ya sa riga wacce ba ta khawarij ba amma dai kura ne lullube da fatan akuya ko yana bin aqida irin na mu'tazila amma sai ya shiga ba irin tasa ba kila za ka ce na naka ne ka kama sai ka je gida ka ji fika jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa duk waɗannan abubuwan sanin su ko yana taimaka maka wajen ba addinin ka kariya daga farautan waɗanda suka shirya farauce imaninka ina fatan mun fahimci wannan da kyau bayan da za a ce wai sai an zagi wani ko an ci mutuncin wasu ko an raina wasu ko an yi ƙoƙarin jefa shakka akan wasu wai sannan ne mutum zai yi addini mun gano wannan ka kalli addinin yan shi'a gaba ɗaya a haka yake gaba ɗaya yawan ka ce ma shi'a a da sahabai gefe zo mu magana shi'a ta rushe mun gano wannan shi'a ta rushe kwata-kwata kaman ka ce ma mu'tazili ne kwashe al-asma'u wa sifat da waɗanda suka ruwaito su da kake ki zubar da su gefe fiye da sauran magana kaman ba khawarije ne ka ce daina zagin magabata sannan kuma ka bar musulmi sakata su zo mai magana bai da abin da zai gaya maka jama'a kuna gano wannan da kyau ku babu saura babu saura kamar dan siyasa ne ka ce a kira maganan kudi a cikin ta kwata-kwata za mu zaɓe ka za ka je za ka zauna a ofis in ka gama za a ce je ka Allah ma albarka ba sauran siyasa ne duk wanda kaga yana yi ba yana yi ne don kai ba yana yi ne domin abin da zai samu kowane ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mu daga bata salisan na uku an ya subbahu mutum zai iya zagin su ma la yuqdahu fi dinihim ka samu wani ya labe yana zagin sahabbai ga abin da zagin bai bata addinin su wa adalatihim ko kuma bai zubar da adalcin da Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin suna da shi kwata-kwata abin da yake yi kaljibun yana danganta su da cewa matsorata ne wal bukhul ko ya ce maruwata ne wa qillatul ilmi ko ya ce ba su da wani ilimi wa adamu zuhud ko ya ce ba su da zuhudu wa nahwa zalika da makamantan kalmomi irin wannan duk sabai an zage su da wannan a ce matsorata ne ba jarumai bane, ne amma suke badar da Uhudu da ahza wanda iyayenka da kakanninka ko zanga-zanga mai kyau ba saba shiga ba mun gano wannan da kyau ku amma sahabin da ya fito wanda ƙur'ani ya baka labari cewa saboda bala'in da kafaran duniya suka saka sa a ciki sai da zuciya ta nemi ta ɓarke daga inda take ta komo makoshi amma suka tsaya suka tsare addinin Allah amma ka ce wai wannan matsoraci ne kun ban da ƙin Allah ko kuma dan an bakka da bakinka faɗi abin da kake so ka ce za ka ci mutuncin sahabi haka siddan ba sididi ba sadada haka kawai fa dan dai kawai mutum ya ga fagen shi kadai ne kuna fahimtar wannan jama'atul musulmi tayyib ko kuma su ce masu marowata ka ji fa waɗanda suka ɗibi dukiyarsu Allah maɗauki sarki ya rika yabansu da cewa la yastawi minkum saboda masu ciyarwan ma sun yi yawa ne Allah madaukin sarki ya sanya matankadin tankadewa ya sanya rariyan tacewa da tantancewa da cewa la yastawi minkum man amfaka min qablil fatihi wa qatal cikin waɗanda suka ciyar da dukiyansu kafin fatahu makka suka yaƙi jifa Allah da kai shi yace suka yaƙi sun ciyar da dukiyarsu to waɗannan a'azamu darajatan sun fi kowa girman daraja min alladina anfaqu min ba'd wa qatan sama da waɗanda su suka bada dukiyar a bayan kuma suka yi jihadi to sai ka ce matsorata ne wa kake karyatawa anan sai ka ce marowata ne matsorata ne kana karyatawa Allah mun gano wannan kyau ku to amma ka ce ma wani matsoraci bai sukan addinin shi da komi saboda tsoro gaskiya ne ina fatan mun gano wannan da kyau kamar misali a ce maciji ya faɗo nan sai wani tashi da gudu sai ka ce kai matsoraci ne a'a laifi yayi <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau tsoro me ɗabi'an ɗan adam ne ba a sukan ɗan adam da ɗabi'an shi kamar wani ne tace majina ta ce ya kake da majina sai a ce a'a sai dai kawai ce inda ya tashi bai kamata ba amma ɗabi'a ne ko mutum ya magana ka ce ya za ka yi magana ɗabi'a ne sai dai inda ya magana ne a ce bai kamata ba kuna gano wannan da kyau ku amma ka danganta sahabi da tsoro kai ka san ƙarya kake yi in ana neman matsoraci da kai da tsohonka da malamin ka kune matsorata tabbas ko matsorata ne inda ko ba matsorata bane ana kashe musulmi a ko ina ai da sai muga kun yi zogon layi kun tuttuka shi wajen koko ku je saboda jaranta ku kwato musulmi ku ceto musulmi ku hana karkashe su da ake yi amma ba ko ɗaya ba da kai da ubanka da malaminka ka Allah madaukin sarki ya taron matsorata amma sahabban manzon Allah je ka bi yaƙe-yaƙen da suke zamanin annabi da yake don Allah suke ba yakin ganin ido ba da sayyidina Abubakar ya hau sai suka ci gaba ba na ganin ido ba ne da sayyidina Umar ya hau bayan tafiyan Abubakar sai suka dasa suka ci gaba da yake da gaske suke domin gina addinin Allah ba suna ne dan ganin idan Umar ba Usman na hawa sai abin ya ƙara gaba haka zamanin sayyidina Ali abin ya ƙara haɓaka haka lokacin da mu'awiya ya ɗauki tuta haka ne suka ci gaba har sahabbai suka kare ba su tsaya ba wajen gina addinin Allah hatta musuluncin da kai kake yi sahabbai ne suka kawo shi in a Najeriya kake in a Ghana ne in a Kamaru ne in Australia ne ko ina kake a Afirka sahabban manzon Allah ne su uku batu bin nafi alfihiri su suka kawo shi in kuma kun tafi kasanku ne can dandalin maguzawa Iran ai sahabban ne suka kai su Khalid ibn al-Walid su Amr dan As a ƙarƙashin jagorancin Sayyidina Umar shi ya ingiza su suka je suka ratsa sarkin garin ku Kisra wanda ya keta wasiƙan manzon Allah suka keta mulkin shi suka daga tutan musulunci suka kashe wutan bautan kakanninku suka tabbatar da tauhidi suka kira sallah suka umarce su dole su bi Allah wannan ke masu zafi da ɗaci a rai suka ce ba dai sa abai sun mana ba daidai ba za su gani sai suka tura kanunku ya je kashe na Umar shine Abu Lu'lu'ata al-Majusi alaihi la'inur rahman la'anatun tabi'a. kun gano wannan da kyau to shine wannan zagin ya rika biyowa ko kuma ko gada ko ga gada ko kama yi ba wani dalili ba wani hujja ina fatan mun gano wannan da kyau sahabi ka ce matsoraci kai ka san waye sahabi eh kai ka san waye sahabi wani takadarin sarkin yahudawa ka'ab dan ashraf zagin annabi yake yi yana tara karuwai shi sa ce mu kar mu ku zo masu zagi masu zagi da cin mutunci da rashin ɗa'a. ba musulmi ne ke wannan ba yahudawa su ne zagin nasu yake zagi har suka zagi Allah suka ce yadullahi maglula suka zagi Allah munafikai suke zagi su ne suka zagi manzan Allah suka ce huwa uznun suka zagi muminai alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat yan shi'a khawarij mu'tazila su ne masu zagi kaftan ashraf zagin annabi yake yana tara karuwai da yan iska ana zagin manzon Allah da ya ce masahabai abin nan yayi yawa ana bata addini wane ne zai je kashe shi nan da nan ɗaya daga cikin sabon annabi jarumi wanda bai da tsoro wa muhammadu ɗan maslama ya ce ni zan yi wannan aiki kwana ɗaya kwana biyu annabi bai gan shi a majalisi ba a gida kuma a gaya ma annabi ai ko abinci bai iya ci yana shirya yadda zai yi nabi ya kira shi ce lafiya ko a ɗauke ma nauyi ne ce ina ni zan yi kamar yanzu fa kana zaune ne sai a ce wa zai je kaso obama To kuna ma ya za ka je america ita ce aiki mafi girma in ka je america kuma ina za ku haɗu jama'a mun gano wannan da ke ku misalin fa kenan fa ba wani misali sama da wannan ba wani misali sama da wannan yace kawai ne abin da nake so ya rasulullah a halatta man in danyi ƙarya kaga sahabi bai ƙarya kuma dama me ke sa ƙarya tsoro da kwaɗayi ba su da shi inda dama suna ƙarya irin ka zindiki ai da kawai sai je ya ƙarerayin shi amma ƙarya ba zai iya yi ba har sai me ya nemi izini don cimma wata manufa ka je karanta tarihin abu sufyan lokacin da herakal ya tambaye shi don gane ɗabi'un annabi da maganganun annabi daga ciki duk mabiyin annabi annabi ya hana shi ƙarya aka ba shi dama ya ɗiba abokan aiki suka je suka sallama ma ka'ab ka'ab ya ce ba wani abu ya za a yi ai mutumin ne ya dame mu ya matsa mana muna son mai maganin shi kaga wannan maganan ƙarya ne annabi bai matsa musu ba kuma ba su nufin su maganin shi kaga ƙarya ne kai a tunanin ka duk waɗannan abubuwan ma da kake ba ƙarya ciki kawai faɗi kake yi to saboda haka muna son ku taimake mu da kayan aiki sai shi to ba matsala ku kawo jinginan wani abu muhammad dan maslama ya ce ranka ya ne jinginan me za mu kawo sai ce ku kawo jinginan matan kaga matanka ka sa ido game da ita duk wani kafiri ita yake hari ya ragargaza kafirin na cikin gida da kafirin waje kun gano wannan da kyau ko dole ne ka fahimci kafiri na tudu kuma ka gane na gangare wajibi ne kowa ka san shi sanayya mai kyau ye matan mai shi tuni da matan masu warin hammata da ɗoyin baki ci kuma gaskiya ne to ku kawo yayanku ci a'a ka hankali da ɗanka zan ma fassara kun gane mu muna gudun mu baka su girma a rika musu gori cewa an taɓa ba da su jingina kan makamai ka san mu larabawa ne ko balarabe ya ce almautul al'ar da abun kunya gonda mutuwa ke ku kawo makamanku ba yahudi kullun tunanin shine ya rike makaminka in ya rike makaminka a hannun shi gam to baka da saurin motsi kuma ya riga ya gama maka na kalal akhirati wal ula ce to mu me zaka yi da su yalla bai ce eh to dai ku dai kawo ce to shikenan to shi muhammad dan maslama dama yana son ya shigo cikin kasan da makami to kuma in babu yarjejeniya daga gwamnati zai shigo da makami zai ya shigo da makami kenan sai aka ce shigo da shi ya ɗibo makamai a buhu shi ne aka shirya ya zaga bayan bila yana zaune ya buga waya nan da nan shugaba ya fito zai fito sai amaryan shi ta rike shi ya yi sabon aure ranar yana cikin gwangwajewa ne fa ya yi yunkura sai ta rike shi ina za ka ya ce a kone dil ne da aka zo da kasan waje za mu je mu sa hannu ta ce to ni ko ina jin karnin jini a tsakankanin kubba. ana tana tarasan zai hada ina shi ina shi ya kafta mata mari ya fisgo ya fito yana isowa muhammad dan maslama ya ce kai ka kanshi kake ya ci haba kamar ya tane ta samun tarari a kai ko za ka taimaka ya sunsuni kanka ya ah, mene ne sai ya mika mai ya kama ya saboda me ya samu aminci dan ya je na zagin shugaban shi kun gano wannan da kyau ko cin da yanzu yana zagin shugaban shi yana zagin jagoran shi yana zagin babban shi to yanzu kowane kazanta da tarka-tarka ma za a kwasa a tafi tare kun gano wannan da kyau ko tilkal ayyamu ha bainan nas kun wani wannan da kyau ko aka ci gaba da tattauna yadda abin zai kasance yarjejeniyar sam ce kai kawo kan nan naka na ƙanshe ci haba na gaya maka wancan na aura duk larabawa ba su huwan ya sai kyanta ba a taimaka man da kan nan in ƙara shinshinan shi ƙara miƙo mashi to da dama ya gaya masu in na ce dunakum yana cafkan kan sai ce dunakum da wa Allah ya gama kawai sai cap kawai suka ɗauke kan dangan jikin ya faɗi shi kuma dama kan yake nema suka zazzage makaman a nan suka saka kai a buhu suka haura katanga wajen durowa sai ka ya kare ai muhammad dan maslama ya kare nan da ya gunguro aka tafi da maka da kai a cikin buhu ya zuwa ya je gungurar da shi gaban manzan Allah an cika aiki ya rasulallah amma sai dai kuma ga kafa a kare manzan Allah ya kama kafan ya yi addu'a ya tofa ya ja kafa ta koma yadda take asibitin da za su iya wannan akwai inda za a iya akwai wani mai ɗori da zai iya ɗora wannan kafan in aka je lukoro irin ɗorin manzan Allah Muhammad ɗan Maslama yana ɗinge shi malam sami nufa to da zamanin manzan Allah ne da ba za ka yi ɗinge shi ba jama'a mun gano wannan da kyau ku? ɗaurin manzan Allah da ɗaurin wani tukari ɗaya ne to mun yadda mun miƙa wuya ga manzan Allah jama'a a ce sahabbai matsorata ne kun yadda da wannan matsoraci zai iya wannan aikin wannan aikin jarumi ne jama'a kuna gano wannan to maganan ba da kuɗi kuma wannan kar ma kowa ya ce sun bayar ku kyala Allah da annabi su magana wanda ƙararar annabi ya tara sabai ya ce ban ji daɗin dukiyan kowa ba irin yadda na ji na abubakar ashe sun bayar kenan mun gano wannan ashe sun bayar kowa ya san irin yadda khadija ta hidima kowa ya san hidiman da sayyidina usman yayi hidiman da abdurrahman dan auf yayi da ɗaiɗakun sahabbai saboda hidima ma sahabi mudun da bino ya kawo wani ya gaya mai maganan banza Allah ya saukar da aya kun gano wannan da kyau ku ka ce wai sahabbai marowata ne ya sahabi zai zama marowaci ba da sahabi zai zama marowaci wannan ƙarya kuke ƙur'ani ya tabbatar da masu kyauta ne manzon Allah ma ya tabbatar da masu kyauta ne al'ummomin ma da suke tare da su sun tabbatar domin sahabbai ne talakawa suka kawo ƙara wajen annabi cewa zahaba ahalud dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da lada suna sadaka suna zakka suna kyauta suna suna komi dai suna yi na alheri to mu ko ba mu da abin da muke yi to yaya za a yi gashi muna sallah suna sallah suna kaza muna yi kuma ga abin da suke yi yatasaddaquna bi fuduli amwalihim da shedan talakawa kun gani sai annabi ce to gashi gashi gashi gashi gashi ku je ku rika tasbihi kuna tahmidi kuna tahlili kuna abubuwa ga su za ku cin musu suna zuwa masu kudi suka ji su ma suka kama ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga imani sannan kuma ga sadaka ga zikirori sun rika suka komo wajen manzon Allah suka ce ya rasulullah yan uwanmu masu hannu da shuni sun ji abin da ka karantar da mu mun kama muna yi su ma sun kama suna yi annabi ce to nan kuma sai dai ku yi haƙuri zalika fadlullahi yutihi man yasha kun gano wannan da kyau ko wannan baiwa ce ta musamman daga Allah kace sahabi matsoraci ne wa qillatil ilmi wai suna zargin sahabbai wai da karancin ilimi kai shiga tetayinka sanda ba takadda gaya masa ake yi kalli girman alkur'ani ba allunan da ma za su rubuta fatan ma yayi karanci amma ana gaya masu qur'ani su haddace ana gaya masa hadisi su haddace ka ce waɗannan ba su da ilimi anya kuwa baka sha giyar wake ba bayan Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurul ladina utul ilm Allah da kanshi ya ce sahabbai malamai ne kuma suna haddace Qur'anin a zuciyansu kai ka ce sahabi jahili ne ka san me kake yi kuwa malami bai ce ma malami jahili in ka ji ana amfani da kalman jahilci sai dai jahili ya ce ma malami jahili saboda bai san darajar ilimi ba mun fahimci wannan da kyau ku inda sun san suwaye sahabbai da wannan kalmar ma da bata fito bakinsu ba sahabin bayan da ma kafirai suke cewa dan me ba saukar da alkur'ani jimlatan wahida ba Allah ce walakin lunasabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila dan annabi ya rika karantar da sabon a natse shi ma ya rika haddacewa a natse kalli irin baiwan da Allah ya ma annabi ma sahabbai ba amma tare da haka suke haddace alkur'ani fa Allah ya ce zai tattara ma annabi alkur'anin in ana saukar da shi fala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina to annabi kenan amma sa bai fadawa ake suna haddacewa kamar kwamfuta kalli girman alkur'ani ji yawan shi kalli yawan hadisan da suka ruwaito mana duk a kirazansu suka haddatu amma ka kallo waɗannan ka cewa ba su da ilimi amma kai kana da shi ko wa adamu zuhud wai ba su da zuhudu wai sahabi bai da zuhudu mutumin da zai kwanta ya mutu ana neman abin da za a yi mai likafa a rasa mutumin da zai kwana da kwanaki bai ci ba bai sha ba baƙo ne aka yi ya ɗauki abincin ɗan shi da na matan shi ya ba baƙon shi da 'ya'yansu kwana da yunwa taimako annabi zai ce a kawo sahabi ya je kwaso dukiyan gidan duka bai bar komi ba ya tattaro ya zo ya kawo me ka bar masu ya ce Allah da annabi Qur'ani ya gaya mana yaƙi za a suka zo suka tare cewa ba su da abin da za su ɗauki ɗawainiyan kansu wajen yakin annabi ka ɗauki ɗawainiyanmu Allah ya ce sun zo sun zauna tafi da a ayunihim idanuwansu na zubar da hawaye hazanan saboda damuwa Allah ya jidu don ba su samu abin da za su yi infaki wajen zuwa yaƙi ba A ce manzo Allah ba su haƙuri amma kai ka zo ka ce wai sahabi wai dai da zuhudu kawai saboda ƙin Allah to karaye da su ne ka san su ne ko ko kawai da an zauna amma lacca amma kasida amma ƙarya an yaudare ka an ci amananka kai ma ka ci amanan kanka da jahilci ka ƙi bincike kuna gane wannan da kyau ko Allah ya sawaka malai ce wannan hawa zalika da makamantan wannan to in wannan ne fala yukfaru ba za a kafirta mai yin ba bal yu'azzar sai dai za a mai ta'aziri yu'aqabu alƙali zai kama shi mai ukuba ko dai duka ko kuma ɗaurewa ko haɗa mai duka bima uhu an zalika uquban da zai sa ya ja da baya ya daina wannan batunci da cin mutunci shine abin da ya kamata ya dace a yi mashi rabi'an mataki na hudu an yi sabba ummal mu'minina ta babban aiki kenan shine a kama ɗan shi'a ko ba khawarijan bawa ko ba zalan bawa yana zagan ma annabi mai ɗaki uwar muminai aka tambaye annabi wa ka fi so ya ce aisha mana cikin maza ya ce babanta abubakar daga nan ya ce abokina umar sai wa abokina usman mai tambaya ce sai ni shiru kuma fa gani yayi an bashi takobi an ce je ka jagoranci wannan yakin ya ga ga abubakar ga umar ga usman duk zazzaune manyan sahabbai su ali suna zaune su khalid suna zaune manyan jarumai ba a ba kowa ba shi aka ce zo ka yi wai sai ɗaukawa ya fi su ne in ana tafiya ko a tsarin gwamnati ana tafiya a tsari na majalisi ana tafiya a wani tsari na zamantakewa dan an ce ma wani na ƙasa zo kai kaza ba yana nuna cewa wai shi yana da wani matsayi ne da ya fi sauran ba ƙarshen ta ma shine ke da matsayi can kasa kawai za a ga wani abu ne kawai an ga dama an sa shi kun gano wannan da kyau ku akwai waɗanda suke ƙololuwan ƙoliya kuma ba sa su ba sa duk wanda bai karanci musulunci ba bai karanci tsarin gudanarwar musulunci ba bai fahimci siyasan jagoranci ba bai san annabi ba bai san hadisai ba bai san alkur'ani ba to zai wahala bai rudda wata rana ya bar addini dan abun duniya ba in ka kalli yadda annabi yake gudanar da tsare-tsaren shi ko zai wahala wa ba baka zage shi ba inda ya ka raga auna abin da rababban tunanin ka ne irin abin da ya nemi ya shiga mutanen madina kenan sanda aka je yakin hunain aka dawo annabi ya kwashe dukiya gaba ɗaya ya raba mutanen makka mutanen madina da suka yi wata kakka suka yi yakin ko taro. suka ce a'a ta kubban mu fa bai gama bushewa da jininsa ba amma jiyan da annabi kuma ya ba su dukiya mu ya ban mu to ko wannan da ya koma son kai ne na bai tattara su ya masa jawabai ya dawo da tunanin cikin hayyacinsu ita dukiya ne matsalan ku waɗannan yanzu ka shigo ana lallashinsu ne duk wanda yake harkar addini dan abin da zai samu ku Allah ka bata shi sa nake mamakin mutum ya ce wai an ce za a saka mashi kun gano wannan da kyau ku ai daga ran da aka ce za a saka maka dama an gane dan wannan kake yi shi yasa annabi ya ce bai da abin da zai saka mashi abubakar wannan sai an hada lahira shi mai saka mashi sai wa shi yasa tsaya ba mai saka maka sai Allah wannan harkan da muke da kai in kana tunanin wai akwai watan wata rana da za mu ɗibi dukiya mu baka mu saka mako. to mu ci yanzu don ba za mu baka ba wannan shela ne kawai in ka ga wani abu ya fito daga aljuhun da'awa ya kai gare ka ko to wallahi ba yanda aka iya ni Allah ne ya ci da rabanka ya kwata ya baka amma naka muke son ka ɗibo ka bada dan ka je lahira Allah ya biya ka mun gano wannan da kyau ko ya kamata kowa ya fahimci wannan kar kai wani tunanin wai akwai watan wata rana wai dan Allah madaukin sarki ya kai mu wai za a ɗibo dukiya a baka Allah kama kara, ba za mu baka ba mutane sun kasa fahimtar waɗannan abubuwan mu so muke mu gina addinin gini na gaske fa ba wai ginin bulo da gina addini yanzu mu gina maka imani mu gina ilimin da zaka iya tsara addinin ko da an kawo mu addinin farmaki ta ilimi shin ka shirya yadda za ka kare shi yi abinci tun da aka haife ka ba kake cin abinci take shan ruwa kake son tufafi wani ƙauyanci ne ya shiga tunaninka wai ba a taimake ka ba duk taimakon da Allah ya ma kare na taimakon da iyayenka suka yi ma kare na taimakon da kake mana ƙasa da kai yanzu duk kare na kana jiran waya ɗauki abin nan wai a baka wai ka ci a huce kama kara wallahi kama kar baka san addini ba amr dan as ne fa an ba shi takobi wai yana ganin to ya fi waɗannan shi je tambaya ya tsokalo ma kan shi don ko lissafi bai da ma za a ce aisha ta fi shi amma ba ba ta takobin ba abubakar ya fi shi ba ba shi ba usman ya fi shi umar ya fi shi ali ya fi shi su abdurrahman sun fi shi sannan su khalid sun fi shi amma ba ɗauka wani dalili ne sa kawai aka bashi aka ce je ka ba lallai a faɗi ba mun gano wannan tun da kake ka taɓa jin annabi ya naɗa sai da na abubakar kantoma a wani waje ka taɓa ji amma babu kantomomin ne ba ka taɓa ji ba yana nan kusa da annabi saboda akwai darraba shi da ake yi don akwai special duty da ake sa ran zai yi kuma shi ma bai taba hankoro yana so ba yana nan yana biyayya shi yasa annabi yana dab da zai sai ce aballahu wal mu'minuna illa ababakarin ai mutanen maka suna da sa'ad dan ubada ai kuma shi suke so amma Allah bai yadda ba mumine ma ba za su yadda ba wallahi sai abubakar shi yasa san da aka je sakifatu bani sa'ida duk yanda mutanen ansar suka so su yi mubaya'a ga sa'adu Allah bai yadda ba duk yanda abubakar ya so ai ma umar mubaya Allah bai yadda ba duk yanda abubakar ya so ai ma abu ubaida mubaya Allah bai yadda ba dole kawai sai Allah abubakar ya zaba abubakar da abu ubaida da sa'ad suka ma abubakar ya mubaya suka ce wane mutum saniyas naini izu ma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana wallahi sai dai abubakar kun gano wannan da kyau ka bi Allah da tawalu'u wala kana lahira sai maka aiki ana fahimtar wannan da kyau ko amma wai mutum ya sa ran wai yana tunanin watan wata rana wai akwai wani sakamako da za a yi mai na mukami ko sakamako na dukiya ba da gaske kake yi ba Allah ba da gaske kake yi ba kowa ya zama da gaske yake addini kowa ya zama da gaske yake rayuwa in ka zama haka kake ko to al'umma za su ci gaba yana daga abin da ya jefa 'yan arewacin najeriya cikin bala'i kowa ya kosa ya samu abu da shi haka ya samu ɗaukaka shi ya samu fice shi ya samu kuɗi da sarauta wannan ya sa kowa shi kaɗai yake fafutuka sai aka waye gari ko an watso ƙarshenta wanda ya fi ƙarfi jabu sai ya ɗauka rababbu suke ta tafiya haka ne sai aka waye gari waɗanda suke kudu su go ba haka suke ba tunaninsu yankinsu tunaninsu al'ummansu tunaninsu addininsu tunaninsu ‘ya'yansu da jikokinsu masu tasowa mu ko ba wannan shine tunaninmu ba me za mu samu me za mu zama wannan rababban tunanin ya za a yi mutum ya tafi da shi ina za ka kana ɗauke da irin wannan rababban tunanin ana gane wannan da kyau ku dole ne sai an komo an canza mun gina ajanda mai kyan gaske wanda duk wanda ya zo a kanta zai tafi babu canji duk wanda ba zai iya tafiya kan wannan ajandan ba to sai a ce ya haƙura ya ja gefe kada ya gurɓata saura mu ajandan mu shine ya za mu yi mu gina yankinmu mu gina al'ummanmu mu gina addininmu sannan mu gina 'yan bana bakwai da ke tasowa 'ya'yanmu da ƙanninmu da jikokinmu ni ko ban samu komi ba na haƙura zan yi koyi da su saddauna in ma nake koyi da sahabbai mun gano wannan da kyau ko don qur'ani ya gaya maka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila kaje ka koyi tafsirin wannan aya ka ji abin da ke cikinta jama kuna gane wannan da kyau ku to duk wanda ya sake ya zagi sai da aisha radiyallahu anha allah ya ƙara mata yarda bima barra allah min ga wannan zargin da aka yi mata allah ya kubatar da ita faqad ajma ahlul ilmi annahu kufurun dukkanin malamai sun haɗu akan cewa wannan zagi da cin mutuncin aisha to wannan kafirci ne kowane ne ya zama ya zama kafiri munafikai ne suka rasa yadda za su yi da annabi manzon Allah namu kai kaɗai gayya an rasa yadda za a yi shine an mai ƙazafi? an mai kazafi amma annabi sharri Allah ya ketarar da shi aka rasa yadda za a yi da shi sai a ga to wace mace fi so cikin matan shi to Aisha ne haka makiya Allah suke in sun rasa yadda za su yi da kai sai su yi ƙoƙarin saɗaɗawa wajen iyalanka su ta cin mutuncinka wajen iyalanka suna ƙoƙarin haifar da matsaloli na zubar da mutuncinka a wajen iyalanka abin da maƙiya Allah suke tindini kenan kuma har yau suna nan suna yi yasa annabi ce mumini ba zai gushe ba ana jarraba shi a dukiyan shi da ƴaƴan shi da iyalin shi da lafiyan jikin shi har ya waye gari ya haɗu da Allah bai da zunubin komi Inannin baya sun gama kwashewa mun gano wannan da kyau ko ina ruwanka da family na wani ina ruwanka ai wani ya samu matsala iri ka me alakanka in kai mutumin kirki ne alaikum anfusakum ka ji da kanka mana in kana da hankali labari nawa Allah ya baka cikin sotul Ahazabi na dauke ba nabi a gidan annabi labari nawa Allah ya baka a cikin ta taharimi na ɗauki baladi a gidan annabi duk wannan bai shi kabin ɗaukan izina karbi da mutuncin jama'a ba kuna fahimtar wannan ku kuma irin zagi da cin mutunci da ɓatancin da za ka yi mutum dangane da iyalan shi za ka so a yi maka haka in kai mumini ne dan me kake ma wani suka shirya kazafi ga nana Aisha suka faɗi muguwar kalman da mu ba mu iya maimaita ta da bakinmu sai da aka yi wata ɗaya annabi ya shiga takaici sahabbai suka shiga takaici Aisha ko zazzabi ma bige ta su ma take yi su ma take yi su ma take yi annabi kirawanci kirawa ne me za ku ce kan Aisha sayyidina Ali ce to kai annabi jakada kake ga Allah al'umman duniya hannunka suke kai ake saukar ma wahayi wani sawu siwa haka siratun mu aje ta gefe mu ci gaba da harkan da'awa wallahi sai na alba kazafi yake nufi ba mun gano wannan ya kalli muqamul risala ne amma aisha ta ji wannan sai ta dan rike shi kashe suka yi sulhu barira me zaki ce game da aisha kaga annabi ya koma yana bibiyan mutane ce yarinya ce karama wanda za a shimfiɗa gari a bata a ce kula da wannan garin ta ce wallahi tana ma tana wasanta da yan sau da saboda ƙuruciya har akuya da tana ci ma bata ma sani wannan ne za a mata kazafi kaga amfani da foresight ko ta lura da hasashe da hankali da tunani mai kyau shikenan abubakar yana zaune a gida ummu ruman na zaune ga aisha na jinya annabi ya je ya zauna aisha in kin san wannan laifi kin yi ki faɗa ai maki haddi ki zauna lafiya ta ɗaga ido ta ce in na ce maku na yi daɗi za ku ci dan abin ya kama zuciyanku in na ce ban yi ba ba za ku ji daɗi ba kuma Allah ya san ban yi ba ta ce amma ba na buƙatan ɗayan cikinku ya kare ni na ɗauki ɗabi'a da yanayin da annabi yaqub ya samu kanshi wallahu almusta'anu ala ma tusifun abin da ke siffantuwa a ranku ni Allah kawai nake sai kawo man agaji ta jabar go kawai ta raba kanta ta koshi da tarbiyyan imani fi baitin nubuwa annabi da abubakar suna gefe can kawai sai wahayi innal ladina ja'u bil itki usbatun minkum waɗanda suka zo da wannan ƙage da cin mutunci to wasu jama'a ne daga cikinku la tahsabuhu sharran lakum kakkui tsammanin abin da suke muku na cin mutunci sharri ne bal huwa khairul lakum alheri ne di kullum ri'in minhum maktasaba min al-ismi kowa daga cikin su to ya dandane gwargwadon abin da yayi ba na duk wanda aka zo dandane ana zagin bai karyata ba bulala tamanin aka kamo hassan bulale shi aka kawo mistahin bulale shi hannatu ka bulale ta wallazi tawalla kibrahu commander in chief na yada kazafi abdullahi dan ubay dan salon Allah ce wannan kuma a bar mashi nashi raban ne lahu azabun azim shi kuma yana hamshakiyar azaba ko kuma sauran muminan gari da ku ba yabo ba fallasa fa ku ji ku dariya ba ku yadda ba walau la istami'tumuhu dan me da kuka ji wannan maganan banza zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira mu'mine maza da matansu ba su makan zatan alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin ce wannan ƙarya ne ƙarara su koyi da sahabin manzon Allah Abu Ayyub al-Ansari ba sanda matan ce ce ka ji labari ana ya maɗe da da kanzan kurege a gari kan Aisha yace ki zaki abin da suke faɗi sai ce Allah ya kiyaye ya ce Aisha ba da fiki daraja ba Aisha ba da fiki kima ba Aisha ba matan manzon Allah ba ne ke za ki haɗa kanki da Aisha ce wannan labarin ma da ke ɗauko kika bada na yi fushi ba zan sha ruwan gidan ba kama hanya ya fita ce maganan banza haza ikkun mubin ƙarya ne sai da Allah ya bada labari duk magana ya sashiya da kaji ana faɗi kan wasu kan wani mutumin kirki kace ƙarya kuke useless kai gaba abinka mun gano wannan da kyau ko laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada dan me bazo zo da shaidu hudu ba wai mutum zuwa ta zuwa da shaidu sai zo da makiyanka ai duk kai ne ai kun gano wannan da kyau ko kai ne mai fuska hudu laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada dan me bazo zo da shaidu hudu ba fa iz lam ya'tu bi shuhada cin sun gaza zuwa da shaidu hudu fa ulaika indallahi humul kadhibuna waɗannan har a wajen Allah an rubuta su makaryata ne walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu kun ga ba dan Allah madaukin sarki na tausayin ku ba ba dan kaga in kaga mutun ya maka haka Allah ki bai Allah ya nin yi lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim da kun ga wani irin bala'in azaba mai girma a kanku isla qawluhu bi alsinatikum kuna yaɗa magana da bakunan wa na bi afwaikum ma lai salakun bihi ilmun wane gaya ma wane fasin fasin din sharri wa hu hayyinan kun ɗauka wani abu ne mai sauki wa huwa indallahi azim Hamshaƙin laifi ne a wajen Allah laula istami'tumuhu dan me da kuka ji qultum ma ya kuna lana an takallama bi hadha ku ce mu Allah ya kiyaye ni irin wannan labarin ma subhanaka haza buhtanun azim Allah ya kawo jimla da. kai in ka kaji Allah ce subhanaka haza buhtanun azim wallahi shirka aka yi mai ko an ce yana da da ko ne rinta kujeran shi amma san da aka yi wa matan annabi kazafi sai da Allah ce subhanak yanda ka san ya tsarka ku daga shirka bai da wanda yake abokin tarayya gare shi haka Aisha bata yi ba haza buhtanun azim Allah ya ce wannan ƙarya ne ba ɗan karami ba ƙarya ne babba Allah ce ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan jan kunni last warning mun gano wannan da kyau ku jan kunni an ta'udu li mislihi abadan kar ku ƙara koma ma wannan in kuntum mu'minin wai Allah lakum al-ayat kun ji ayoyin da Allah ke shimfiɗo su dalla dalla ku ga duk wanda yake da kan gado sai ce innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahisha kaga waɗanda su kullum ƙoƙarinsu siya da alfasha da cin mutunci da ɓatanci da wulaƙantarwa ga muminai fillazina amanu to lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira ba za su huta ba mun gano wannan da kyau ko suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira Allah ya ce ulaika humul walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu Allah ce kaga ba dan jin kan Allah da rahaman shi ba wa anna allaha ra'ufur rahim kawai Allah ya kawo kai kawai ku dai bari sai ce wala ya'til ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal yatama Allah ya ce bari waɗanda suke da arziki su kuma su daina rantsuwan cewa ba za su taimaka ma marayu da masu ƙaramin rauni da danginsu na kusa ba saboda mistahin ɗanyen abubakar ne da aka zo ana zagin sai haɗa kai da masu zagin ɗauka ya yi za a yi nasara yana nan da mugun kulli a ran shi dangane da abubakar da annabi sai ya shiga abubakar ya rantse da allah ya ce gudun gudunmuwan da yake mai har abada ba zai ƙara ba allah ce haba ko da allah ya ma baiwa ya ma falala kakwai rantsuwan ba za ku yi wannan abun ba wal ya'fu wal yasfahu ku kauda kai ku yafi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ku san Allah ya gafarta muku ne kuma kada ce ina so ce wallahu ghafurur rahim sayyidina ibnu abbas yace ko ba a taba ma abubakar alƙawarin aljanna ba Allah yayi a cikin alqur'ani mun gano wannan da kyau ku sai ce innal ladina يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لئنوا في الدنيا والآخرة kaga masu kokarin jefan matan kirki katangaggu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa aka ware mata da ambato saboda su ne irin wannan kazafin yafi illa gare su Allah dan kai ma namiji kazafi ko ba ka sabe yake mai illa ba fa namijin da zai iskanci ya miƙe cikin taro ya ce to suwayen iskan garin nan ba mu bane namiji ne ke wannan fa amma kai yanzu matanka ta miƙe ta ce su waye karuwan garin nan sai ka sake ta sun <laughs> gano wannan amma namiji in ya miƙe ma ce kai jama'a Ki ta yin yinku su wane ne ke balbalin na garin nan eh ci duk iskancin da ake yi a sabon gari ba su ba ne sai a ce labe ku ne 'yan iska <laughs> sai to dan mun bari sai ga kuma wanda ya zama mashi ado wallahi mala namiji kenan shi sa mace in ta biya ma namiji sai ya kai ta ya baro ta wallahi sai ya kai ta ya baro ta shi ai mai kazafi ko wallahi ba kasafe yake tasiri a kan shi ba ba kasafe ba ne ‘yan shi'a sanda albani kira ba su ne kazafi ba me mashi ai yi mace ka gani shi sa Allah ya ware ta da ambato saboda wannan zai illata rayuwarta har ƴaƴa da jikoki saboda darajar da take da shi su kuma ba su ganewa namiji za ka yi ne kai zai mayi da gaske an san ɗan iska ne ɗan ɗaukan amarya sai zai tuba kuma ya zama limamu wata unguwa ina ruwan Allah Allah ce masu mata irin wannan lu'inu fi duniya wal akhirah Allah ya tsine masa albarka duniya da lahira a wannan rana ma tashhadu alaihim alsinatuhum ranan da harshen su zai bada shaida kan su cewa su yin iska ne su da su na irin katabar gaza da suke game da mutuncin mutanen kirki sai Allah madaukin sarki ya bi Aisha yace matan banza dan mazan banza aka yi matan kirki dan madan kirki aka in dai annabi na kirki ne aisha ma ta kirki ne ulaika mubarrauna mimma yaqulun su waɗannan abun a kiyaye mutuncin su ne akan zantuttukan banza da yan banza ke faɗi a kansu to kana cewa aisha ta yi fasikanci ka kafirce ma waɗannan awoyin ka zama ɗan wuta dindindin dan kai arne ne khamisan na biyar an yasubba baqiyatu ummahatil mu'minin mutum ya zo ya zagi sauran matan mumine matan annabi ikhtalafa ulama fi zalika malamai sun yi sabani kan wannan lakinan rajih bala yace zance mafi karkata da malamai suke fatawa da yawa akai allazi alaihi al-aktharun wanda mafi yawancin malamai suke akai kafara fa'ilu zalika duk wanda ya wannan shine malamai suna kafirta wanda ya zagi matan manzon Allah ko ba Aisha ba ka rage mata mutunci da daraja kowa kai ma ka zama tsantsagaryen kafiri duk waɗannan bayanai saboda amanin ilimi malar raka ya ce ya ɗauko ne cikin itiqad ahadus sunna fi sahaba shafi na 47 zuwa 53 bitasarruf ya ce ya ɗan caccanza wasu kalmomi ya tsara abin yadda zai zauna kamar yadda ka ji ya zauna daram anan Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi ya tabbatar da digadigan mu akan sunna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum